مرة ثانية بسم الله الرحمن الرحيم مرة ثانية اللهم صل على وسلم فاتني معروف الخاتم يا سبق ناصر الحق بالحق والهادي لا صدق ولا هادي اخر كداري العظيم yan uwa ga bayani ne da wani kirista ya yi challenging din masu cewa iyayen manzan Allah suna wuta magana kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kirista kuma da wasa ne ya faɗa wallahi ba zai iya don me domin da aka koya mana ba ka isa ka zagi mutum ka rashi da fitawa na yanzu nan ka duba abin da yake tafiya a social media an yi magana cewa iyayen annabi iyayensa baban shi da mamansa dukkan suna wajen jihar nan rikici da ke kenan ka ce da ya rashi duk iyayen annabi suna wuta amma shi yin ka ce masa iyayensa suna wuta za ku yi kishi wato yana fi nuna mana cewa iyayensa ba yan wuta bane sai iyayen annabi kana ne su ne kawai yan wuta ne kan iyayen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne yan wuta wato ga wutan lafi da amina suna wuta yanzu in ji abin da ake kirkishin kenan social media shi tun da ne ba an yanzu ma afamin hazal hadisi afamin hazal hadisi ajabuna wa hakuna wa la tabkun wa antum samitun ai malai yusuf abin fi karfin dariya wallahi wannan kalma na, kuka ne wallahi kuka ne ya kamata mu musulmai mai kirista ya fika kishin annabinka yanzu malam yusuf in wannan kirisan fason nan in ya saya a hannun dama su dr jalo su dr jaki su, su dr rijiyar lemo suka saya a haguwa za ka dauka ba ma haɗi ya ce yanzu musulmi wai malami yana nan ya saya ya dukufa wai dole shi iyayen annabi muhammadu kai ka ce ba in ya faɗa ba sai ya ce sallallahu alaihi wasallam kirista ne pasto ne ya ce ya dage ya ce yanzu in shi ka ce masa uwarsa da ubansa suna wuta ya ce sai ku yi rigima da shi amma ya yi masa daɗi iyayen annabi suna wuta shi iyayensa suna aljanna kasa nace muku afamin hazal hadisi ta ajabun wa ta da hakuna ai ta bukun wa tun? samitun yanzu wayan nan ba su kama na bala'i ba ya ce yanzu inda maganan nan kirista ne ya faɗa za a fito a ce an zagi manzan Allah a zo a kashe mutumin ba gaskiya ya faɗa ba eh yanzu akwai sinannun da ya wuce wayannan mutane sha sa ke cewa me fa'idan wannan karatun a gaba yana cewa yanzu kwa zo ku gaya mana mu musulunta yanzu aiki ya faɗa ya ce mu ba mu san annabi ba ku gaya mana waye shi ai magana ne a wajen yanzu kuka zo yanzu kaje rigan wayannan mutanen kaje cocin su kace zaka kira su izuwa ga musulunci za ce to mun ji fa a social media ana cewa iyayensa ma suna huta to wanda iyayensa ma suna huta yanzu ta yaya mu zai cece mu mu shiga aljanna yanzu wayannan doktocin sun isa su baiwa wannan kirisan amsa don kaniyarsu munafukan banza makiya annabi muhammadu sun zo kun lalata mana addini kun zo kun wargaza mana addini ba mu da kima ba mu da komai kullum kuna nakasa darajar annabi muhammadu shi dokta jaki banza shege dan iska yana cewa wai wannan yaron fim da ya fito yana cewa Eh? wannan abin da ake ba da wanda aka halicci duniya da lahira saboda kai wai yana cewa wai fajirai fasu kai, ai wannan fajirin ya fika a wajen annabi wala ya fika wannan dan fim da kake gani ka raina ba ni na fada ba annabi ya fada ya fika annabi ya ce ya fika wani mutum kullum wani sahabi kullum sai yayi sabon Allah an kawo shi an kawo shi fadar manzon Allah an yi masa hukunci yau a kawo shi gobe a kawo shi jibi a kawo shi sai wani lokaci wani sahabi ya gace kai kai dai Allah sine maka wallahi kullum kai kai ce kai kai la tal an manzar kar ka sine masa fa innahu yuhibbu Allah war rasulu shi wannan yana son Allah da manzansa saboda ka shi wannan dan fim da karena wanda ya ce an yi duniya saboda Allah manzan Allah ni an yi ni saboda kai ma aiki an yi ka saboda da ka raina shi din kana cewa fajiri mai fim wallahi ya fi ka a wajen annabi Muhammadu ni dai billahi la ilaha illa huwa wannan kiristan ya saya shugaban kasa dr jalo ya saya shugaban kasa billahi la kiristan nan zan zaba saboda ya fi shi sanin darajar annabi muhammadu wannan kiristan ya saya gwamna a kano dr rijiyar lemo ya saya gwamna a kano billahi la ilaha illa huwa wannan kiristan zan zaba ah, saboda haka menene yanzu kuka jawo mana ku sake saurarowa akwai abin abin abin takaici akwai abin takaici ku sake saurarowa Qur'ani ya yarda mana cewa yi Allah yi hakuri kada ya halaka shi sai dai an kama cewa shi din nan sai ya sa ya kada gaba da tuce ma ba za sa shi kare ba su ka ga wutan kan yi saboda shi ne saboda shi ne zai zama number one na shiga cikin wutan amma yanzu ina shi shiga an ɗauki iyayen annabi amma ka taɓa yin shirin iyayen annabi annabi na da daraja ne kashe iyayensa suna abin da ke ba wajen mu a wurin mu kristin ko fir'auna ba za ka ce yana fita ba kai zama fir'auna kai ma ka sani dai fir'auna da qur'ani da bayan duka mun san shi amma babu wani kristin da zai shi maka a yanzu nan fir'auna na fita ko ko ya ce maka a yanzu nan matan lot tana ko ko maka a yanzu da iyayen ibrahim wanda dukkan mu san su masu bautar gumaka ne ka ce wani suna wuta yanzu ba kai sama kai ko wannan ma shi shi na kuma wanda shi ne ya ba da yesu ya ba shi da yesu da wannan ba kai suka ce na wuta ba a gurin mu babu wani mutum wanda za ta ce na wuta domin sai bayan an yi lissafi an gama shi da za a tashi yan wuta sai a sa su a wuta sannan ɗin yana jira su ne a wutar amma yanzu tun kafin a yi lissafi ka ɗauki iyayen annabi da kai kake ganin shi ko yana da daraja kashe suna suna sha suna ta shan a gida wuta amma a ya fasa annabi muhammad sai shi sai zai je a zai yana da daraja kenan ko shi ne idan ya fito sai ya ɗauki iyayensa a wuta ko da dama ba zai duba fa wannan magana malam yusuf to ni ma ina bayan wannan mutum ka hakura mana duk bala'in ka muje lahira in aka yi hisabi ko ba haka ba in aka tura su wutan sai ka cika bakinka ko ba haka ba ya ce amma tun a nan duniya kafin a je a yi hisabin ka ɗauka ka tura su a cikin wuta sannan iyayensa suna wuta wanda kai kana ganin darajarsa ya fi kowa a ce kuma iyayensa suna wuta shi kuma yana aljanna yanzu da Allah ba su jawo mana fitina ba ba su jawo mana masifa tun da izala ta bayyana a kasan nan in ka ga kirista ya musulunta kawai ina ya ce ta Allah amma ba don wai ka kafa masa hujja ya shiga musulunci ba mu je a ai sai mun karasa wannan ai wannan da shi na so in yi ma in bar duk karatu kaji ko su suna wuta suna shan wahala yaron su annabi muhammadu shi kuma yana aljanna yana jin daɗi amma su kuma wanda suka haifi annabi muhammadu suna cikin azaba idan ya fito sai ya duri iyayensa a wuta ko na dama ba zai ba amma ba idan ya fito daga aljanna sai ya ga iyayensa a cikin wuta ko na dama ba zai yi ba Allah ya sinewa wayan nan nan uwar da ta haife su ma Allah ya sine musu uban da ya haife waya duk mai cewa iyayen manzan Allah suna wuta Allah ya sine musu albarka yadda kuke wulakanta annabi kirista ba mu kirista ba mu isa mu wulakanta shi ba yanzu akwai cin mutuncin da ya wuce wannan ka yi zancen ku gaya mana mu ba mu san shi ba wa annabi a kashe saboda akwai mugunta da kuma son zuciya da kuma mutuwan zuciya da kuma sabon mugunta na jahilci da yawan kare ki ki ki ku ki ya kashe mu mu sai shi ba amma wanda ya gaba da ya zama annabi a kashe shi saboda akwai mugunta da kuma son zuciya da kuma mutuwan zuciya da kuma saba mugunta na jahilci da yawan da yawa to kullum abin da muke magana kenan kun ji ko idan wani kirista ya magana sai a je a kashe shi saboda mugunta a ah, to wanda ya ce iyayen annabi muhammadu yan wuta ba a kashe shi ba wata kuma kirista ta zagi wanda kun ce a kashe ta ai ga wanda ya kamata a kashe su da kuma biyan ko kuke zama ana muku wannan wa'azi to alhaki mutum da kai ka sai yana da amma ce Allahu akbar Allah saboda kai ma mutuwar ce ya kama ya ce a yaki ji ai annabi ya wani ce Allahu akbar kana jin dadi ka kawo ka wani ne ba na kun gane nan yanzu an zo kan mabiya Allah shi ne muku albarka. Duk wanda za a ce iyayen annabi yana wuta ya ce Allahu akbar Allah ya sine masa albarka. gashi abin da kiristan nan ya faɗa ya ce ku kuma mabiya saboda mutuwar zuciya wai malami ya zo ya gaya muku wanda kuna gani darajarsa da kimansa a ce iyayensa suna wuta ku ce allahu akbar ya ce ina magana allahu akbar eh a ya kamata ku jawo dan iska a mimbari ku murgaza shi sinan ne la'anan ne ku jefa shi a bola amma wai ku ce allahu akbar to akwai sinannen da ya kai kuku kuma a ce iyayen manzan Allah suna wuta a ce annabi mutum ne kamar ku ku ce Allahu akbar har wai kana kallon cewa wai malaminka ne yake da gaskiya har kana posting Allah ya sine ma albarka sinan nula annannu marasa albarka an bayan zancen mu je ya kara zancen nan yanzu malam yusuf ka taba jin zancen da ya so sama zuciya irin wannan jiya kusan ban yi bacci ba ya tayar min da hankali to saboda haka wanda suke zagin na mun musu har zan ji mun gane mun gane ba su ba ba ba kika musulmi ne mun gane kun iyoyin da sun suka saba ba suna gane domin su bar kowa abin da mun gane kenan da muna cikin kun a cikin da ba alhamdulillahi wannan adali ne Allah yana cewa wala manna mannakum shan'anu kaumin ala Allah ta'dilu i'dilu kuwa aqrabu litakuwa wannan kirisa mai adalci ne yace ce damun dauka dukkanin musulmai ne suke zagin mu suke fada da mu suke kaza da ayyaboye ne suke kashe mu suke kaza yace to yanzu mun gane yanzu mun gane ya ce wasu ne wasu kungiyoyi ne a cikin musulmai din suke zagin mu suke to ya ce ba su bar nasu ba ma ba su bar nasu ba ma balle mu to saboda haka ku bar mu ku rabu da mu ba wa'azin da za ku gaya mana yanzu so yanzu

abin da mun gane kenan da muna cin kodi da amma ko ba haka mun gane su muna wa a hankali to wallahi tallahi mun kurabu da mu domin ba kai sai ba irin wa'azin da za mu a kenan ba ka je kana abubuwa na yan kasha kana zagin mutane barkatai ka zagi mutumin da ya haifi iyayenka saboda ba ka da hankali ka zagi annabi da kanshi saboda ba ka da hankali amma kana so wai ku kika musulun da mu zaujirinka a ah, kenan kajiko yar ce eh yana jin karatun dr jaki ba shi kadai ba dukkansu ka ji ko ya ce kungiyoyin da suke wannan mun gane su saboda haka ku zagi wanda ya fi iyayenku eh ku zagi har annabinku sannan kuzo zo ku yi mana wa'azi musulunta mu zama irinku ir malam ko ni kirista ne ba zan musulunta ba a to in je misali ka je gidan wanda ya fi kowa kudi a duniya kawai zan can ko ai ka san dai ka je inda zaka huta aiko kawai sai ka ga uwarsa da jatumarsa suna cin kanzo ai kawai sai ka nemi na ta'i ko ba haka ba me kudin duniya fa a ce bilget ka je gidansa kana gani za ka wala ka wala ko kuma mai kudin afirka ko kuma mai kudin nigeria ka je gidansa wai dan kana so ka hole ka gane ko kawai sai ka samu cewa eh iyayensa suna cin garin kwaki da gida wannan fa abun nan ya yi fa da ya fa shi yasa ban gaya muku ba kawai an fahimci zancen to don girman Allah ya za a yi kirsa ya musulunta a wannan yanzu ka ji ko ya ce kana so mu musulunta mu zama irinku ya ce tir za mu ci gaba kamar yadda kuka faɗa wallahi za mu ci gaba amma kada ku daina zagin na tun da ba abin da kuka bari daga farko kai kwanan da maza ta suna zagin mu ne kuma kaga tun da abu ya riga zama zagin ya zama musu ya abin da suke so. kaji ko kwanan da maza su fara zagin mala'iku ma tun da zagin ya zama jikinsu. kun ji yanzu zancen ku yanzu izala salafawa ba ku jawo mana bala'i ba a kasan nan eh, kai riwanin shekara 45 a kasan nan kirista da musulmai suna zama lafiya kalau akwai mutunci akwai girmamawa suna musulunta suna fahimta ana musu ana nuna musu makarimul ahlak ana jawo su jiki ka gane ko Bilal bilalazi a maiduguri nan a lokacin da muka tashi muna yara kanana bilal bilalazi la ila illa a anguwanninmu zaka gani kiristoci irin irin yarurruka na, kusa da maiduguri za ga wasu suna daukan bola wasu waye waye wasu har su yi musu kaciya har a musuluntar da su ai ai musu aure amma yanzu a irin wannan da'awan waye zai musulunta eh waye zai musulunta to saboda haka ga kare sanzancen. zancen yanzu sai su ba dr jaki sai ku ba shi amsa dokta na, na jalingo dokta jalingo ka fito ka bai wa kiristan nan amsa dokta sani rijiyar lemu ka fito ka bai wa wannan kiristan amsa wani amsa za ku yi masa kun raina annabinku wanda kuna ganin darajansa da kimarsa ku kai iyayensa wuta sannan kuma shi wannan mutumin shi muke cewa zai ceci duk duniya Allah ya ce masa wala rabu ka fatar ba. amma ka ɗebe iyayensa ka kai wuta in aka ce wannan zai yi ceto a lahira eh zai yadda ko musulmi din ba zai yadda ba wanda dai ba zai iya ya ceci iyayensa ba to ya zai iya cece ka to yanzu dai in sun isa su fito su baiwa wannan kiristan amsa to ga duk abin da muke gudu ya faru ga shi nan shi yasa Allah ya saka wa Dr. Ahmad Bamba ya ce to kai in an ce kai ka san inda kai ka san makomar iyayenka shi ma kirisan ya faɗa ai ya ce kai yanzu inda za a ce masa ubansa da uwarsa suna wuta ce sai ku rigima da shi amma yana ɗaukan iyayen annabi muhammad sallallahu abin da yake burge ni kenan in ya kira sunan maza sai ce sallallahu alaihi wasallam bai fi ka girmama annabi ba mu musulman ma an sa mana bom a masallaci to in an je an sa bom a coci za su damu suna kashe yan uwansu musulmai ma to kaga yanzu wannan mutumin zai zo ya musulunta yanzu me ya ce yanzu ya ce ka rike wa'azinka ya ce kana so musulunta in zo in zama kamar irinka kuma kwace kai musulmi ne eh to saboda haka yanzu duk abin da muke gudu din gashi ya faru ya ce yanzu a social media ya ce wannan abin shi yake yawo ya ce wasu malamai sun amince sun yadda suna ta tutuwa cewa sai dole sai sun kai iyayen annabi wuta saboda haka Allah ya isa tsakaninmu da ku Allah ya isa tsakaninmu da su wallahi azimu wallahi azimu wallahi azimu billahi lazi la ilaha illa huwa malam yusuf bala'o'in da muke gani a kasan da duk irin wannan masifan ne yau damuna ta kai ta kawo ba mu da ruwa muna gani za a samu sauki bala'i ne ke sake karo mu kwanan nan naira ta dawo dalai ta dawo kasa da dubu daya amma yanzu ta yi shooting ta je sama da ɗari biyar shinkafa yana haurawa yanzu jiya da naji aka nuna min tattasen ɗari biyar haka guduwa na yi na bar wajen wallahi bai wuce kwaja uku ko hudu ba fa na ga kashin za a ce min ko naira hamsin ne ko naira ɗari aka ce min ɗari biyar tumatir da aka ce mun nuna dubu da ɗari biyar wala za ka yi mamaki eh rayuwarmu kullum tana shiga bala'i ba dan komai ba wallahi dan martaban annabi da ake tabawa ne wallahi tallahi saboda haka ba za mu taba fita daga cikin wannan bala'in ba in ba mu dawo da martaban manzan Allah ba Allah yana kishin annabi Allah yana kishin masoyinsa mu ma muna kishin 'ya'yanmu da mata mu balle Allah saboda haka wannan bala'o'i da muke fita kidnappers kashe-kashe waye waye waye duk wannan annan Allah yana jaraban mu ne da wayannan masifun da muke dangana wa annabi اللهم صل على سيدنا والفاتح لما أولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق